Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Lahadi uku ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. ministan cikin gidan turkiya jiya asabar ya ce a ƙarshe dai turkiya za ta tura 'yan isis da ke tsare zuwa ƙasashensu na asali yana cewa ba za mu ajiye su zuwa ƙarshen duniya ba minista suleiman soilu ya ce ki da ƙasashen turai ke yi su kwashi 'yan su da suka yi yaƙi ma ƙungiyar isis a siriya ba abin amincewa ba ne gare mu kuma wannan rashin tunani ne ma da yake magana da manema labarai a birnin istanbul selu ya yi nuni da burtaniya da netherlands to amma ya ce ba su ne kadai kasashen turai da suka soke takardun izinin zama ɗan ƙasa na mayakan isis don hana turkiya tura su ƙasashensu ba a halin da ake ciki kuma ma'aikatar tsaron turkiya ta ce mutane akalla sha uku sun mutu jiya asabar a wani harin bom da aka kai da mota daura da wata kasuwa da ke garin tal abyad na kan iyakar arewacin siriya nan take dai babu wanda ya ɗau alhakin kai harin to amma ma'aikatar tsaron turkiya ta ɗora alhakin kai harin kan mayakan kurdawan siriya na bangaren ypg wanda wani bangare ne na gamayyar mayakan sdf ma'aikatar tsaron ta turkiya ta kuma yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su ɗau matsaya kan kungiyar ta ypg tana mai kiranta mugunyar kungiyar ta'addanci to amma a yayin da turkiyya ke ayyana kungiyar ta ypg a matsayin ta ta'addanci ita kuwa amurka tana daukar ta a matsayin muhimmiyar abokiyar tafiya a fafatawar da ake yi da kungiyar isis to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar mali ta ce sojoji 53 da kuma farar hula guda sun mutu a wani harin da mayaka suka kai a wani shingen binciken soji da ke arewacin ƙasar wannan harin da aka kai ranar juma'a na ɗaya daga cikin mafiya muni da a dokacin tashe-tashen hankulan masu da'awar jihadin na baya-bayan nan ministan sadarwar mali yahya sangare ya ce an samu wasu mutane goma da ransu a shingen binciken da sojoji da ke indaliman na yankin minaka wani tashin nakiyar da aka binne a afghanistan ya halaka yara tara jiya asabar a yayin da suke tafiya makaranta cewar 'yan sanda mai magana da yawon 'yan sandan halil asir ya ce nakiyar ta tashi ne a lardin tahar na arewa maso gabashin kasar ta kashe yaran 'yan shekaru tara zuwa sha biyu asir ya ce 'yan taliban sun dana nakiyoyi don korar sojoji daga wurin amma abin takaici yau ɗaya daga cikin nakiyoyin ta tashi ta kashe yara tara 'yan makarantar firamare wani rubutaccen bayani da aka fitar a baya-bayan nan ya nuna cewa wani jami'in kwamitin yakin neman zaben trump ya gaya ma hukumar bincike ta fbi cewa a yayin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 chairman din kwamitin paul manafort ya yi ta kokarin yada ra'ayin cewar ukraine ce ba rasha ba take da hannu a kutsen da aka yi ma manhajar ajiyar bayanai a shafin yanar intanet na kwamitin gudanarwa na jam'iyyar democrat shugaba donald trump dai ya taimaka wajen yada wannan hasashe wanda ba tantance ba har ma bayan da ya zama shugaban kasa kuma hasashen ya taka rawa wajen binciken yiwuwar tsige shugaba trump din. 'yan kwana-kwana na ci gaba da yaƙi da wutar daji a california ciki har da wata gobarar kuma mai masifar gudu a kudancin jihar shekaran jiya juma'a jami'ai sun ce wata wutar daji a arewacin los angeles wacce ake kira maria faya ta faɗaɗa zuwa hekta dubu bayan da ta zabura da yammacin ranar alhamis duk wada yanayi mai kyau wanda ya taimaka ma 'yan kwana-kwana da suke kokarin wato yaƙi da wutan a jihar jami'ai sun ce wannan wutar wadda ta tashi a ƙaramar hukumar ventura ta sa alatilas an bayar da umarnin a wato a kwashe mutane dubu takwas sannan suka ce wutar ta lalata gine-gine akalla biyu yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin nakasa ba kasawa ba tukuna. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako tare da ni Sule muni Barma daga nan sashen Hausa. Da makon jiya mun fara gutsuro muku kaɗan daga cikin batutuwan da wakilin muryar Amurka a jihar Rivers Lamido Abubakar Sokoto suka taɓo a hirar da ta haɗa shi da Usman Mohammed wani ɗan asalin jihar Bauchi da ke zaune a Fatakwal kudancin Najeriya. duk da yake yana da tawaya a kafafuwansa biyu bakon shirin bai yarda jirgi ya bar shi a tasha ba domin ya dage haikan da neman na kansa lamarin da ya bashi damar shiga sahun direbobin da ke jigilar fasinjoji a jihar ta rivers usman muhammad na amfani da wannan matsayi domin koyar da sauran abokansa na kungiyar nakasassu tukin mota ta yadda za su yi watsi da bara su kama sana'a to gaskiya dai game da yanayin sana'a na irin da tallafi haka wanda muke koya moto especially wasu mutanen mu ne wanda idan muka dan yi aiki in mai ya dan rage haka muna iya cewa ne zo mu je mu dan kwara maka moto wani ma zai je da dan abun da ya samu a wajen bara zai kawo ko da kuɗin galan ɗaya ne haka kai ma ka dan taimaka mishi da kuɗin galan ɗaya a je gidan mai a dan sa mai don ka koya mishi ba wani wanda ya taba zuwa ya ce ga wannan kuɗi ka taimaka ka ringa koya wa mutanen mota ko kuma ga wannan ka taimaka duk yan uwanka da suke so su koyi moto ka taimaka ka koya musu don in sun iya akwai wani tallafi da zai zo mana daga gwamnati na motoci ko na wani abu har yanzu dai bamu samu ba amma ko muna sa ran Allah yadda wannan gwamnatin za ta yi mana kokari da izinin ubangiji to akwai gwamnatin tarayya sa'annan akwai kasashe um, na duniya daban-daban da suke da kungiyoyi masu zaman kansu kamar kun taba neman wani tallafi game da wannan jan aiki misali na samu ku samu ku dogaro da kanku duba da yadda bara ya zama kamar ruwan dare a sassa daban-daban ba ma na kudanci ba da ma arewacin Najeriya baki baki daya abin da ka sani ne duk inda ka sami mu muna da kungiya ko muna haɗa kai muna kai koke koken mu to amma mi za ka kai kukanka wani zai iya taimaka maka to amma ba zai zo ka ba sau da yawa mutane suna so su taimaka mana to amma wanda suke tare da su ba za su bari abin ya zo wajen mu ba wani mutum ne wanda idan ka je kai kukanka duk irin yadda kuka kai masa matsalolin ku zai taimaka muku to amma na tare da shi ba za su bari ku gan shi ba sai su ce baya nan ko kuma su ce yayi tafiya ba za ma su bari ku gan shi ba to shine abun da muke fuskanta saboda ba mu da mutane wanda za su iya zuwa su tsaya mana su yi mana kokari duk abin da ya zo mana daga gwamnati ko kuma duk abin da ya zo mana daga sauran kungiyoyi abin da aka ce a bamu a bamu ya zo hannun mu yanzu daga wace jiha ka fito daga arewacin najeriya ne dan bauchi ne to yanzu wani kira za ka yi ga ita kanta gwamnatin jihar bauchi misali da gwamnatin jihar ribas da ma najeriya da ta taimaka ma ire-iren ku da kuke da irin wannan lalura eh to wannan mu abin da za mu yi bayani shine kawai mu dai muna addu'a da kuma muna neman taimako ga dukkan mutumin ba wai sai gwamnati ba duk mutumin da yake so ya taimakawa na kashashe da kuma mara karfi idan dai yana da hanyar da zai taimaka to muna neman taimako ga duk mutumin da ya niya dan Allah sai ya taimaka saboda mi duk wanda ka ga yana yin baran nan wani in yana yi don sarai rai wani baya yi don sarai rai da dama za ka ga ana ce wane yana da lafiya wane yana da karfi wane to fa baka san me ke damun shi ba wani kuma kana ganin yana tafiya ne kawai baka san ne ke tattare da shi ba ka mutum yana tafiya lafiya lau baka san me ke tattare da shi ba ai wannan zai iya noma a wannan zai iya tafiya wannan zai iya sana'a hannu to duka duk wanda ka gani yana wannan in kai bincike akwai matsalar da ke tattare da shi wanda ta saka shi wannan baran ba wai kawai baran ne ya fito don ya yi ta don ya ta yin baran bane ba haka bane in ka ga mutum kana so ka taimaka mishi wani sana'a ka iya me aikin da kake yi to duk taimako ne ko kuma za ka ga mutum yana cikin tafiya yana dan wani karamin karamin sana'ansa sai ka taimaka mishi a gani yanzu kamar yadda muke nan muke dan tuka motocin nan kaga motar nan da tawa yanzu haka na tsohuwar moto ne to yanzu haka in na samu moto mai kyau zan iya daukan motar nan ba zan sai da ita ba akwai abokanai na da koyawa zan ce wani kai ma ga motar nan da kai da wani ku ringa hawa kai ma ku ringa tafiya kuma har ku samu ku koya wani ni ma kuma a motar da na canja ni ma zan ci gaba da daukan wani wanda duk tafiyar da ba za ka taba gani kare yana tafiya aiki ba dole za ka gani da aboki saboda mi saboda yanayin aiki idan ya zo wani abun zai iya taimaka maka akwai abin da za ku je moto taimako matsala wanda kai da shi za ku taimaka junan ku ku yi abun ku biyu to in kai kadai ne ba za ka samu mai taimaka ma ba shi yasa kake ganin duk inda za mu je a cikin gari da sauran wurare muna tafiya tare mu biyu wani ma za ka ga mu uku ne muke tafiya don mu taimaka junan mu to shine muke neman gwamnati da kuma yan uwa haka daga duk mutumin da ya ga zai iya taimakawa na kasassu da dukkan mai karamin karfi muna neman kukanmu game da duk wanda zai iya taimaka mana ya taimaka mana a cikin hirar mu ka nuna cewa kuna da kungiya wadda kuke wannan aiki kamar misali kun yi rijista ga ita gwamnatin jihar Rivers misali gwamnatin jihar Rivers ta san da zaman ku eh kungiyar da muke da ita wanda har kungiyoyin da ko kuma gwamnati ta san mu to kamar munan hausawa kungiyar da muke da ita wanda akwai shugabannin su su na yan ƙasa wanda su duk wani abu na in ya taso program na taro ko na wasu abubuwa suna kiran mu amma me idan kuma abu ya zo na tallafi daga gwamnati ba za kuma su kira mu su ba mu abun ba yanzu kaman kwanakin baya ko wani tarurruka da ake tafiya hakan nan wani kuɗi da gwamnati take cirewa a indi dc da sauransu kusan miliyan talatin miliyan arba'in haka to amma a mu guragu mu yan arewa ni kaga motan nan ni nake daukan guragu yan ƙasa na kai su nta na kai su ko ina cikin gidajen rediyo na garin nan kafin masu son za su samu wani abu da ni da mai gida na Alhaji Mustapha kana ji hmm. to amma da zanto cewa lokacin da kuɗi suka samu gaba ɗaya ba wanda ya tuna da mu su sayi motoci su saida su sayi motoci su saida duk shekara sai sun samu kuɗin kuma duk shekara sai sun sayi moto amma kan shekara yazo sun sayi da motar hmm. kuma duk shekara yazo za su sayi moto kan shekara saboda mai mota in ba a neman kuɗi ake da ita ba moto in ba wani aiki kake da ita ba rike ta aiki ne to shi yasa kaga mu da muke dan taxi din muke dan abin nan kaga har mu rike moto haka har muna dan maintaining ɗinta wanda ba baya aikin komai in ka bashi moto ma bai sanya zai rike ta ba mu muke taimaka junan mu yan arewa amma su muna tare da su ne amma duk abin da suka samu ba su taimaka mana ba to yanzu ta kai da ka kawo wani lokacin ma yanzu idan suka kira mu taro ma ba ma zuwa ka gani mu riga mun ware kanmu saboda mun musu kokari mun ga kuma su kansu suke ginawa ba sa taimaka mana shi yasa ga kungiyar su daban kungiyar mu daban duk abun da ya taso ta bangaren suna yi wa kansu ma duk abun da ya taso ta bangaren muna yi wa kanmu gidan gurgudo hmm. to yanzu misali ita wannan sana'a menene kalubalen ta gare ka eh kalubalen sana'an nan dai ba wani kalubale ne wanda za a ce wani akwai takura ko wani abin nan ba kalubale sana'ar mu kawai shine ba wani yanayi bane wanda sai dai kaman wani lokaci haka idan ana cikin rudanin wasu abubuwa haka to shine ko kaman lokacin wahalan mai mu kafin mu samu mai in dai za mu samu mu je wurin da ake dan samu man za mu samu to amma mi idan kuma kafin mu samu man din ko kuma kafin mu je wajen shine kawai kalubalen mu don wani lokacin ana wahalar mai sai mu kai kwana uku ma ba mu aiki ba saboda ba za ka iya zuwa da motar ka gindin inda za a baka man ba kuma ba za ka iya zuwa ka kira ka ce ga can ka a wuri ka za a taimaka a baka mai ba kuma zau da yawa zaka je gidajen mai ba a saidawa a jarka to kaga sai ka ga mu ba za mu iya zuwa don ni na taba kwana a gidan mai na taba zuwa sha biyun dare saboda ba a fara sai da man ba kuma hitar na safe saboda me saboda in na ce zan je da sahi ba zan samu ba kuma ba za a bani a galan ba ka gani to amma mai kafa kuma yanzu zai fita ya je layi ya yawa zai dauki galan ya je ya siyo amma mu ba za mu iya ba amma don wani kalubale wajen gwamnati tana dan takura mana da sauransu dan naira ɗari da ake biya na tiket ko dan ɗari biyu da ake biya na rijista duk wannan gwamnati ta ɗauke mu ba ma biya wallahi Allah wannan kan gaskiya ba ma biya ba ma samun wani kalubale wajen harkar neman mu a nan dai cikin gari yanzu kamar akwai wani bambanci da ake nuna muku misali kamar tsakanin direbobi waɗanda misali suke ba su da wata lalura da ku da allah dura ma wani lalura ana nuna muku wani kyama ko kuma wani abu ta wajen hawan mota ko wani bambanci eh gaskiya ba a nuna mana ba a nuna mana don sau da yawa ma wasu mutanenmu ne da yake ka samu duk mutumin da ya fito daga arewa akwai dan wani yanayi nashi don ni tun da nake tuki akwai kristan da idan ya zo ya same ni zai zo ya same ya ce wai ni ne mai motar nan a ce eh ya ce to hau zai kai shi wani wuri akwai wanda shi ba inda zai je don ya ga yadda nake tuki ya dauke ni don ya gani ya dauka a wayana a wayan shi kuma ya dauka ya tura min akwai kuma wata ran wasu hausawa na gansu a hanya suna tsaye na yo baya da moto na zo na sauka na ce malam ina za ku je suka ce za su je wuri kaza na ce to ku zo in taimaka muku ga moto na dauke ku ɗaya daga cikin su ya ce Allah sauwake ya hau motan gurgu bai shirya mutuwa ba to kaga kalubale ma ya fi zuwa ta bangaren mutanen mu to sauraro nan shirin na yau ke kammala sai a makon gobe idan Allah ya yi za ku ji mu dauke da ci gaban tantaunawar da ta hada wakilin muryar amurka a jihar rivers lamido abubakar sokoto da usman muhammad gurgu mai jigilar fasinjoji a kudancin najeriya a madadin su da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sule muni barma ke ce da ku sai an jima. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kowa shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin kananan yara na ci gaba da bayyana a Najeriya inda cikin makonni uku da suka wuce aka ceto kusan mutane dubu ɗaya da suka hada da mata da kananan yara da ko dai an sace ko kuma aka gasa musu a wuraren da ya kamata a taimaka musu su iya zama 'yan ƙasa na kwarai. Daga cikin wannan adadin akwai yara tara 'yan asalin jihar Kano da aka ceto a jiha Anambra inda waɗansu suka shafe kusan shekaru uku a wajen waɗanda suka rike da su waɗanda aka bayyana cewa an canza musu sunaye da kuma addinin su. To ko a shekarun baya an sami irin wannan rahoto inda waɗansu daga kudu suka yi zargin cewa an sace 'yarsu aka kai ta arewacin Najeriya inda ita ma aka canza mata suna da addini. aka kuma yi zargin cewa an yi mata auren dole ba tare da sanin iyayenta ba lamarin da ke kara daukar hankalin al'umma a ciki da wajen najeriya waɗansu da wakilin mulamido abubakar ya hira da su a yankin kudu maso gabashin najeriya dangane da batun sace ƙananan yaran da aka yi daga jihar kano sun bayyana cewa wannan abun babban al'amari ne wanda gaskiya ya ba mu kasar nan kunya gaba daya a cikin irin wannan kasa ta mu Najeriya a arewacin mu dinnan gaskiya akwai sakaci da namu saboda yadda da Allah sa mu dinga yi da makwatan mu da baki da suka zo gare mu iyaye mu tashi tsaye yanzu mu lura da irin bakin da suke tare da mu mu lura da irin halayen su mu yi kokari mu dinga hada kai da yan sanda duk abin da mu gaba daidai mu gaya musu sai ne kaɗan za samu nasara a takurta irin wannan al'amura amma in baka ka ba gaskiya akwai masifa babba a gaba sunana Steven Ogochukwu kowa ya sayin abin da ya ba cawo ba cawo yawo yara kananan kananan ka bar musu ga babansu da mamansu suna neman su ba cawaye abun da gwamnati zai an samu wanda yi wannan ko kashe za a kashe za a kashe a cikin hirarsu da wakilin mahmud ibrahim kwari kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ahmed ilyasu ya bayyana matakan da suka dauka na ceto yaran wannan aiki da ya gagara tuntuni ko kuma ana yin sa an kasa kare shi da na zo na samu labarin abin ya taba min zuciya na muka samu zaratan jami'an tsaronmu da muka cancanza musu yanayi na aiki kowane irin laifi yanzu babban laifi bayan 'yan sanda da ke ganin su kamar dpos da area commanders da sauransu kowane na aikinsa amma muna da 'yan sanda na musamman wani suke bin manyan laifuka muka fara neman bayanan asiri a kansu domin wasu daga cikin iyayen nan sun tafi abuja ne a kowane rediyo da ya kira barkatiyar rediyo to kusan experience da nake da shi da wuraren da ne aiki yawancin 'yan jarida nan na san su sun ni mukan yi magana da su wasu ma ba da kasan nan ba suka ce mun ga abin da yake faruwa na bincika na samu wasu bayanai na ce musu da a taɓa kama mutum ɗaya irin wannan laifi sai aka dawo da su aka turo su daga can abuja su dawo nan mu ci gaba da bincike muka bi hanyoyinmu da muka shigo da su na kankace kwabo da zaratan ma'aikatanmu muna bin wannan abin cikin natsuwa da hankali sai allah ya kawo mana sa'a muka samu bayani na mai kyau muka aiki da shi cikin wannan bayani da muka samu muka ballako mutane wanda suke wannan yanzu za a iya cewa kai tsaye suna hannun ku kuma watakila za a ci gaba da watakila tattara bayanan bincike kafin a kai su gaban shari'a kenan eh, abin da nake so in dan ƙara maka haske a kai aikin laifi ko ta'addanci ko sata ko sai da makami ko garkuwa da mutane a ina cikin duniya a kowace irin kabila a kowace irin ƙasa a ko irin lungu za ka samu masu yi. saboda haka shi aikata laifi bai da bai da kama bai da ƙasa dan fashi duk inda ka je dan fashi ne mai aikin laifi duk inda ka je mai aikin laifi ne za mu ci gaba da bin kowane irin aikin laifi kamar yadda muka taso muna yi allah na ba mu nasara da addu'o'in mutane da addu'o'in malamai da haɗin kai na jama'a irin bayanai da suke bamu akwai lambobi na musamman da muke ba mutane suna kira duk dan fashin da ya shiga hannu duk mai aikata laifi ba ma dan fashi ba ko mai garkuwa da mutane duk wanda ya shiga hannun wallahi doka za ta aiki a kansa wakili Wakilinmu Madina Dauda ta kuma hira da Aisha Yasmin Zakari wata 'yar gwagwarmaya kan wannan lamari wadda ta fara da yaba matakan da Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta ɗauka bayan ceto yaran da aka sata a Kano. Na san cewa akwai korafai da yawa da aka yi ta magana akan 'yan majalisa ba su kyauta ba amma akan wannan abu wannan motion din da shi sanata kabir gai ya pushin kuma abin akai a accepting da za su ci gaba da wannan ai najeriya ba za mu rika jaji ba ko ba haka ba abu ya faru kuma a ce an samu response so kuma allah dai ya sa a sa ido kuma a tabbatar yaran na an kwata musu su a matsayina ta mace in aka yi magana akan yara dole ne abu ne da zai taba maka zuciya so ka ga cewa wannan fa magana ake ta yara so duk wanda yake da dama ni dai a iyakar tunanina to zai sami zai iyaka bakin kokarin sa ya ga cewa ya kawo taimakonsa saboda an samu sauki akan wannan abu to a kungiyance me kuke yi akan ire-iren waɗannan matsalolin domin kin ga wannan shine karon farko da za a ce irin wannan ya faru a kano cikin 'yan kwanakin nan ma akwai wasu 'yan makarantu da aka gano a kaduna da ƙasar daura a jihar katsina da suke ɗiban 'ya'yan mutane su nuna kamar koya musu addini suke yi amma kuma a je ana muskuna ma yara ana wulakanta su ana yin ɗabi'u mara daɗi domin yaran nan sun fito da kansu sun faɗi cewa luwaɗi ma ake yi da su a wayannan makarantu a ƙungiyance ya kuke kallon wa'annan abubuwan da ke faruwa wato hajiya madina wato in dai kai ɗan najeriya ne kuma kana da damuwa akan abin da yake faruwa ga mutane dole wani abu ya rikata maka da hankali amma abubuwa ne wanda suke da fuskoki da dama shine a ce problem wanda yake multifaceted so wanda yake shi yasa ake bukatan mutane masu kishi da kuma ƙwararru a haɗu saboda sai an haɗu ƙarfi da ƙarfe tukuna za a iya samun sauƙi ba in fara magana game da yaran da aka eh, aka gano an kukkulle su da niyyar ana koya musu karatu na addini wannan matsala ce ta mata arewa musulman arewa wanda yake mu muna tunanin a ce idan mutumin ƙauye yana ga ya sami yaro musamman namiji ne to zai kai shi ya zauna a wuri daya a kange shi ya koyi karatun kur'ani in ya so shi kuma wannan malamin da yake koyar da shi yana yi wa malamin hidima a wasu wuraren za ki ga ana yi bisa tsari ya zama noma suke yi sai suna ciyar da kansu to amma kin san duk abin da yake alheri akwai kuma share a cikinsa sannan kuma duk sanda zamani ya canza sai abubuwa sun canza so yadda aka sa yaran nan a kange so gaskiya wannan ba addinin musulunci ba ne sannan kuma magana ana luwaɗi da su wanda ma ya saba ka'ida addinin musulunci so amma abin da ya kamata mu mu tsaya a arewa musulman arewa shine mu zauna mu tace tsarin tunda akwai alheri fatan shine a sami ilimin addini mu tace tsarin yadda yake za a samu addinin to amma kuma an cire wannan abuses wato cin mutunci da kuma danna haƙƙin dan adam musamman yaro a ciki to wannan abin ne da ya kamata mu zauna mu kalla da kyau saboda in aka ci gaba da haka zai kai ranar da yake ba dan uban da zai ba da dan sai ce ku yi karatu in kuma karatun a gaban iyaye ne wani abin yana zai yi wani abin ba zai yi ba so wannan shine nauyi namu da misali a ce da shekarar da ta wuce ne sun ce miki nauyi ne akan shugabanninmu amma da na ga yadda duniyar take tafiya wasu sa'annin wasu ma mun girme su yanzu su ne shugabannin kasashen su to ta nan sai ya zama na iyayenmu da kakanninmu da shugabanninmu nake musu adalci duk abin da suka yi na kurakurai Allah ya fi musu wanda suka yi na alheri Allah ya saka musu alheri amma mu yanzu shugabanci shine akan mu saboda ba sai ka zama shugaban kasa ba ko ka zama gwamna mu saboda da karfin mu da ƙuruciyar mu kuma sannan Allah ya rufa mana asiri man dan ya karatu daidai wa daida su da haka nauyin shine yanzu a kanmu shi yasa ba zan ce shugabanni su yi ba saboda mu ma shugabannin ne yau dole mu dauki wannan responsibility sai kuma ta bangaren yaran nan da aka sace su daga Kano aka kai su kudanci na Najeriya kudanci maso gabas eh, state na Anambra shi wannan mun kalle shi ta bangare daban saboda sai ya zamana akwai abin akwai zamba a cikinsa zamba in the sense that ka ɗauki yaro ba kawai ka gan shi akan titi yana yawo ba yaran na islamiyya suka ji sun ji su koyi karatu aka sace su aka tafi da su aka yanke musu gashi aka canza musu suna aka canza musu addini so dole abin ya tayi maka da hankali saboda dole ka san cewa abin da zaka faho bawa mutum na farko shine tsaro abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da Lamido Abubakar da kuma Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Cibahiro Dodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke. Madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.